الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan rana mai albarka ranar litinin bakwai ga watan rabi'u thani shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu bayan hijira ne muhammad sallallahu alaihi wasallam gani gani na ido bakwai ne wannan kalanda ta mai ake kira wannan a lissafi sai ya tafiya wannan man za a iya sabawa zai ya zama talatin zai ya zama a ganin shirya bakwai ga wata bakwai ne bakwai na da hulɗa da kwamitin masu ganin wata na abun nan to su suka yi konfamin kowane wata ana sanarwa akan kai ma sarkin musulmi ya sanar a frcn kuma sai sun gani akwai na'urori guda shida a najeriya da ake da su na ganin wata to su ne suke da kan da shi sarkin musulmi sun gani dukkan su shida kafin a tura masa a sanar to bakwai ga wata yau eh. in ta tagarimi daban zai don kabi amfanin irin wannan akan yi shi ne a shekara saboda za a iya cewa za a yi wani abu takwas ga watan rabi'u sani tun aka bi za a iya ganin watan za a iya ba ba tun aka zo aka bi na ganin ido ba ganta ba za a canza kaga kuma riga an sanar da mutane shi sake wannan mai ne ya zama shi baya canzawa amma gani zai iya abinci zai iya ba ganci ba to shi sai a bina asali na gani din wajen faɗin kwanan wata amma a kalanda ana kiran sai a faɗi rana kaza ga watan kaza za a yi kaza ba zai taɓa canzawa ba shi na'am na yau bakwai ga watan rabi'u bani ta shekara 1434 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha takwas ko ga watan biyu ta shekara 2013 miladiya muna cikin littafin mu na umdatul ahkam 18 haka na fara ko na'am wannan bakwai yana tasiri ne Eh, za mu ci gaba da littafin mu na ungatul ahkam babi da yake bayani akan abinda da mace mai idda ya kamata ta nisance shi ba za ta iya amfani da shi ba na tufa ko turare ko wani kulliya shine babu zai bayani a masu matani babu babi hadisai ne kawai da suke magana akan idda kuman masu sharhi za ka ga babu ma buhu alhaddu wato babu zai bayani akan mace mai idda abinda za ta nisanta ba za ta yi shi ba عن أم عن أم عدية <coughs> رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحج امرأة على ميت فوق صلاة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتهل ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت نبذة من qusdin aw abfar wannan hadisi daga ummu aqiya radiyallahu anha sunanta nusayba bintu ka'ab al-ansariya radiyallahu anha tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa salatin baya halatta mace ta yi idda akan wani mamaci sama da kwana uku kamar hadisin da muka yi jiya kenan illa ala zaujin sai dai akan mijinta nan kuma da ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma wala talbisu sauban a lokacin da take wannan idda na wata hudu da kwana goma wala talbisu sauban masbugan ba za ta sa wani tufa wanda yake rinanne ba mai rini wanda zai nuna da ka gani zai ka kalla wanda zai ilfatin nazar kenan wani tufa wanda yake da ado illa sauba asbin sai dai wani tufa da suke kira sauba asbin malamai suka ce wannan tufa ana saga shi a yaman ne saƙi ne ake yi za a haɗa baƙi da fari da kaloli daban-daban za ga yamanawa suna sa irin wannan abun kamar darduma har yanzu wani tufa ba ka samu su in ba a wajensu ba wanda suke ɗaura ka suna ɗaura zane to irin zanen da suke ɗaurawa kamar za ka ganci kamar yanayin da ruman ba kai kaurin darduma ba to sai irin wannan shine wannan sauba asbin din daga cikin abin da ba ta yi wala ta ba za ta yi kulli ba da tozali wala ta musu tsiban ba za ta shafa turare ba wala shay'an ko wani abu wanda ya shafi turare ko man shafawa mai gamshi ko wani abu sai dai ta shafa irin man na yau da kullum saboda jikinta kada ya bushe in lokacin sanyi ne illa idza tahura sai dai in ta yi tsarki nan za ta iya yin nubdatan min usbin aw affarin wani abu daga cikin kadan daga cikin wato ah, usbin nan nau'i ne na turare ko asfar ko shi ma nau'i ne na bakur kamar yadda malamai suka wato sai ta shafa wannan abinda ake nufi nan za ta shafa kamar iri wanda suke amfani da shi a matsayin detol a yanzu kenan shine wannan kusurin din da ake faɗi na au asfar shi za ta shafa bayan ta yi wato wannan wanka kenan a in ta yi tsirkin kamar na haila ka za ta yi haila lokacin da take hidda to za ta iya shafa wannan zai dauke mata wannan wari ko tsaftace mata wannan wuri za ta iya shafa wa'annan abubuwa a nan wurin amma banda nan ba wani mai mai kamshi ko turare ko kulli ko wani abu da za ta iya shafawa in tana idda shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi idan tayi zarki kan za ta yi amfani da dettol wannan da suke amfani da shi man ɗinsa ko sabulunsa ko wani dai abu da zai tsaftace musu al'auransu don bayan su yi zarki na haila kenan to za su iya shafa wannan a shi hadisin abin da yake nuni dai kaman hadisin jiya baya halatta mata ta yi idda ta kasa yin kulliya sama da kwana uku duk wani nata ya mutu sai dai miji miji kuma akan zauna masa ne a wata hudu da kwana goma a lokacin da take wannan zaman ba za ta za duk wani tufa wanda yake a al'ada wa'annan mutanen ado ne a wurinsu don akwai ado al'ada ne zuwa ga al'ada wasu wurare in ka sa tufa a wurin wannan ba al'ada ba ne ai ba ado ba ne a wani wuri kuma ado ne to sai a kalli al'adar mutane wani irin tufa za a sa al'adarsu a ce masa ado sai ta nisanci wannan tufa kowane iri ne wani irin tufa wannan da ake kiransa shi ba ado ba za ta iya sa a al'adar mutane to ba za ta sa wani tufa wanda yake mai rini ko kuma wanda yake ado a al'adar wa'annan mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yake su suna amfani da wannan a lokacin su yaman din sai ce sai irin wannan tufa don ita ba ta ado bane a lokacin su sannan ba za ta yi kulliya ba ko da idanunta ciwo suke yi indai kulliya ne irin a kulli ba za ta yi ba amma za ta iya sa abun ciwon ido sauransu na digawa din amma abin da shafi tozali ba za ta yi ba inda tana idda sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba za ta shafa wani mai mai kamshi ba sai dai babu laifi in ta yi zarki ta zabtace ta ba wani matsala akan wannan wannan shine abin da hadisi ke nuna shi ma dai kamar hadisin mu na jiya kenan wato yana nuna mana mai idda ba ta yin idda sama da kwana uku sai ga mijinta sa'annan ya halatta kuma yana nuna mana wajibcin kuma idan mace in mijinta ya rasu kwana hudu wata hudu da kwana goma sannan kuma abin da ake nufi da idda shine barin ado shine ma'anar idda ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce ba za ta yi wannan adon ba to duk abin da yake ado ne to ba a yin sa idda kuma idda shine barin ado din kamar yadda malamai suka fara عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكهلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إذا كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت الامرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتد به فقلما تفتد بشيء إلا مات ثم تخرج فتعدى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قلنا حديثي لبا أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا أوريها باين شكرا تهود أنواع الهجرة سننتا هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخز بن المخزوم المخزومية bayan abu salama annabi ya aure shekara ta hudu bayan hijira ce wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana neman fatawa fa ya rasulullah ta ce ya manzon Allah inna ibnati tuwfi anha iyata mijinta ya rasu daga dishta kad ainaha kuma idanunta na ciwo haka na kahuluha za mata lada tozali saboda wannan ciwon na idon nata faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama la sai annabi ce a'a marratai ni su biyu o ya cewa a'a ba a yin tozali ba a yin tozali ba a yin tozali so uku kullu zalika ya ƙulu la annabi kowane lokaci ya faɗi ke faɗi la ba a tozali la ba a tozali sun maƙala sai annabi ke so ya nuna mata Inna hiya arba'atu ashhurin wa ashrun zaman da za ta yi kawai fa na wata hudu ne da kwana goma saboda abin da ya sa annabi ya faɗi haka kafin zuwa musulunci shekara ɗaya suke zama idda shekara ɗaya ne ba wanka ba wanki ba shiga jama'a wani ɗaki ne ɗan ƙarami ake gina musu bayan bayan gari don sa su je su zauna su yi idda ba mutumin da zai sai kusa da wuri shine annabi ke nuna mata fa wannan wata hudu ne kawai fa da kwana goma wa kad kanat ihda kunna fil jahiliya da a jahiliya ɗayanku ta kasance tarmi bil ba'arata ba'arati tana jifa da kashin dabba shine al ba'ara ala ra'afil hauli in shekara ta zagayo fa qala zainab shine zainab za ta babu labari ya ake yi ayi wannan abun shine ta dauko labari ce kana fil mar'atu da a jahiliya abinda annabi yake nuna musu din kenan idan za ta fiya anha zawjuha in mijinta ya rasu dakhalat hifshan sai ta shiga wani keji shine al hifsh wani dan karamin hukka wanda kawai iya inda za ta kwanta ne kawai nan za ta shiga wa labisat sharra biya ta sa duk tufan da ya zama mafi sharri a wurinta samu wani irin bakin tufa mai kauri ta zo ta sa shine sharra biya. walam tamassa tsiban babu maganan shafa wani mai wala shay'an ba wanka ba wunki ba ko iya wannan tufan da ta sa ba shari'a har shekara ɗaya kuma a ɗan wani ɗan bukka kaɗan ba mutumin da ya sai kusa da wannan wuri saboda wari ma kawai zai dame shi a zamanin jahiliya shi ne annabi ke so ya nuna musu don ɗan shekara a wata hudu kawai kake za a yi mata tozali shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam tamurru alaiha in zainab haka za ta zauna har shekara ɗaya tana wannan abin ثم da fatin a lokacin da ta gama za a yi ta kawo mata ne kawai abinci sai wani zo sai ya mika mata sauri ya sauri ya koma don ba mutum bai sai zauna da wurin ba ko dabban da za a zo mata da ita aka ce idan ta taba wannan dabban dabban wai za ta hau za ta cire wannan dattin da yar dabban ta rayu haka abin da zai zo a hadisin kenan na mutum to sai dai a dan bata kawai ta koma a koma a lokacin da za ta fita sun matu ta bi dabbati sai a zo mata da dabba himarin jaki au tsairin ko wani tsuntsu au shaɗin ko akuya fatafattu bihi sai ta hau wannan jakin ta share wannan dukkin nata ko wani abu faƙalla ma ta fadda bi shay'in illa ta. da yawa da tana yin wannan abu wannan dabban sai mutuwa kawai ba ta iya rayuwa saboda dattin da matan nan ta dauka shekara ɗaya fa mace ba wanka ba komai fa suna zaune a wuri guda ba shan da kaya to dabban da ta kake kawo mata ta hau wajen ta zarkace kanta wannan dabban ga mutuwa yake da yawa ma kamar yadda mai ita Zainab take faɗi thumma takhruju sannan sai ta fita fatuda ba'arha sai a bata kashin dabba fatarmi bi sai ta dinga jifan kashin dabba ta baya ta ko ko abin da yasa suke wannan tana nuna duk zaman nan da ta yi a shekarar nan guda ɗaya da ta yi ba wanka ba komi wannan zaman a wurinta kamar wannan kashin dabban da zai jefa a matsayin in aka ta gwada da rashin mijinta da za ta yi ta nuna zaman nan yadda take daukan kashin dabban tana jifa haka yake a wurin ta bazzaute shi wani abu ma duk wannan wahalar da zai ga dabban da har ya mutu saboda wannan duttin amma tana ganin sa bai kai wannan kashin dabban da take jifarwa ba a zaman duk da sai a shekara daya to sai ta jifar da wannan kashin dabban daga nan bayan ta gama sun matura je ba'adu ma sha'ad min tsibin aw ghairi sannan nan sai ta yi wankan bayan ta gama nan sai ta shafa duk abin da take so na turare bayan shekara ɗaya da abinda suke yadda suke idda kenan in mutum matan mijinta ya mutu in mace mijinta ya mutu amma sai addini ya zo sai sanya wata hudu da kwana goma kuma za a yi wanka za a fita a je in akwai bukata a biya bukata a yi abubuwan da za a yi kawai kulliya ne aka hana su yi ya kai magana da mutane in akwai bukata wanda ya kamata ka yi magana da su bayan ta fito ta jikinta shikenan amma a da magana ma ba mu yin da ita bayan gida bayan gari ake mai da ita kina a sata wannan dakin bai ta zama duk da haka kuma in ta tuna wai da mijinta to bai kai wannan zaman da kai a shekara daya din bai kai wannan kashin dabban da take jefarwa ba saboda ba ta ɗauke shi wani abu ne daga kan mijin <laughs> zaman da kai na shekara daya a kurkuku to shi sa, annabi sallallahu alaihi wasallama da aka kawo masa wato ta kawo ƙara cewa iyarta mijinta ya rasu tana idda kuma ga idanu tana ciwo za ta iya yin tozali sai annabi ce a ta yi hakuri wata hudu ne kawai fa da kwana goma kan aka hoda da shekara daya wata hudu ba wani abu ne. kuma da ba wanka yanzu akwai wanka ba ba canza kaya akwai canza kaya ba fita akwai fita duka sai yake nuna masu waɗannan abubuwa da abin ya kawo ba wani abin da ya fitar da mata daga kaɗangi da kunshi da rashin sani cewa mutum ne ko ba mutum ba kama addini musulunci fit da su daga wannan ka lura kafin wani zuwa musulunci din idan aka haifa mutum ɗaya mace abinda kawai zai yi kawai shine je binne tabinsa ko tana da rai ina tunanin an masa abin a na a zo a ganci a wurinsa sabon kunya ne a ce kamar matansa ta haifa mata ya mace ya zai yi ya ta tunani idan aka wai za bushira ahaduhum bil unfa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi idan da yana zama da mutane da ya jance ka haihu mace ne sai gaurace ma wa'annan mutane yanzu bai so abin da za a gaya masa ba ya biyo hanya ya gansu ma sai ya koma gefe fuskansa baki kawai ir saboda abin da yake tunani an masa abin kunya an haifa masa mace ba ta iya zuwa jihadi ballantana a ce a yi ɗan ne ba ta hawa doki ta yi abun alfahari ita ba ta iya zuwa ta nemo sai dai a nemo a kawo mata duk annabi ne tunanin su sai kawai daga ƙarshe sai tunani ya zai ita ayyun sikuhu ala hunni zan riƙe wannan abin da aka haifa mun akan wannan wulaganci am ya dusu fi turabi ko zan je in turbu daya a ƙasa kawai da ƙarshe sai tunani je turbu daya ta sai je kawai tana da rai je binne abinsa ya dawo ba abin da ya dame shi shine wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat idan matan da aka binne su suna da rai aka tambaye su a ranar kiyama wani laifi kuka yi aka binne ko aka kashe ku yana yi ne wannan ana kiran shi su'al taube sai a mutu ya yi ma wani laifi to ba a tambayan shi wanda ya laifi wanda aka ma laifin din don ita ne aka kace ita za a yi tambaya shi wanda ya ce ta yana tsaye ta bada amsa in ta yi laifi shi ya san da shi ake yi ta cewa izal mawuda su su ila da ayi zambi ko ce wani laifi ne kuka ya aka kace ku ga wanda ya kace yana ji kaga ba mafita kenan sai ce ba su yi komai ba to kaga yadda mata suke kenan da addinin musulunci ya zo sai sa in aka haifa mutum ya mace ya sanar da mutane ya yi mata huduba ya sa mata suna ya yanka mata rago kaga duk wannan girmamawa ne ga mata to amma duka yanzu sai aka taki ko addinin musulunci bai ba mata yanki ba sai ce ba yancin mata sai an kafa kungiya wanda za ta kula da yancin mata da yara kaga wannan mautar da hankulan mutane ne sun manta da kafin zuwan addini yadda suke ka duba yadda mace za su zauna shekara daya mace ba ta wanka sai sati daya ba ta wanka ma tukuna ka gani to ina shekara daya a bayan gari a dan keji ba ta ba komi. to duka kaga wannan addinin musulunci ya zo ya fidda su daga wannan dangi idan mutum ya rasu kuma ya barta lokacin bayan kafin jahiliya to ba ta gado ita ma yadda baiwa take haka take ita kanta dukiya ne sai dai a zo a ce to ga mata fa ya za a yi da mama ce to a riba gado da ita haka zo da ya sai a riba mila akwai wanda ba ta so cikin magaji wannan mutum sai ce to ta fada a ribansa shikenan ne ya yi zai na amanu ko la la yahillu kuma an ta a karfan ba sai dai a gaje ta ita ba ta da gado dukiya ce ita a zamaninsu sai da addinin ya zo lirijal nasibun mimma kasabu wa nisa'i nasibun mimma kasabna ko kuma Allah ya ce akwai gado ga maza da kuma mata Allah ce a basu su ma gado a riba a basu to kaga addini duka ya fidda su daga wannan dangi sai kawo su suka zama su ma mutane kamar kowa suna da iyakansu wanda aka kayyade musu wannan hadisi duka yana nuna mana dai mace in mijinta ya rasu za ta yi idda wata hudu da kwana goma sannan daga cikin abubuwan da ba ta yi ba ta yin tozali ba ta shafa mai mai gamshi ba ta shafa turare ba ta sa kaya wanda yake duk akwai ado duka waɗannan abubuwa babu sannan sai nuna wannan abun in aka kutanta shi da na jahiliya kadan ne a wurinta sai annabi shi yasa ya kawo masu wannan ita zainab ta babu labari in abinda annabi ya ishara kai ya suke yi a wannan lokacin a zamanin jahiliya ne dabba ma fa kaman jaki bai da yake ce kawai saboda kazam saboda wannan warin da abin da mutuwa zai yi to ina ga mutum na'am aka na'am eh na'am نعم صلى الله عليه وسلم نعم ايه نعم eh na'am za ta nemi magani irin na ɗigawa ɗin nan man banda tozali eh na ɗigawa magani da zai sa wannan ciwo ya warke za ta sa eh kaga ita ta zo ne a matsayin magani za a mata amma tun da tozali ne asalinsa dama adwa ke yi da shi ko kuma mata ne suke yi da shi ko da ke zuwa birane ma an daina wannan ko an koma wasu amma dai tun da ado ne abinda aka san da shi sai annabi ce kada ta yi su nemi wani magani daban don ta warkar da idan daban da tozali tozali dama ado ne an gane amma duk wani magani na ɗigawa ko na wani abu da zai sa ko allura ko wani abu za ta iya yi tozali kawai aka hana ta saboda asalin tozali ado ne na'am a wannan babi ya kare sai babi da ke bayani akan li'ani li'ani shine wato la'anta shine ma'anansa alla'an jam'u li'an din shine la'antan juna shine ma'anansa kenan akan yi li'ani ne idan har mutum namiji ya zargi matansa da cewa ta yi zina ko kuma cikin ne ce ba naci ba ko kuma ɗan ne ce ba ɗansa ba ta wannan shine ne sai a yi abin da ake kira li'ani shi ne Allah yake faɗi wallazi na yarmuna a zuwa jahun walam ya kullahun shuhada wa illa an kusa hun fa shahadatu ahadihim arba shahadatin billahi innahu hula min alkadibina wal khamisatu anna la'anatallahi alaihi in kana min alkadibina haka zai yi so hudu Allah marauki sake ce a Qur'ani waɗanda suke jifan matansu da shewa sun yi zina kuma ba su da shaida sai su kansu kawai to abinda za su yi su kubutar da kansu shine su zo su yi rantsuwa na so hudu arba'u shahadatin billahi ki rantsa da Allah ashhadu billahi alladhi la ilaha illa huwa annaha haka zai fara ko kuma ra'aituha tazni ko kuma hadal hamlu laysa minni ko kuma hadal waladu laysa minni yadda ya jefe da ita mata da haka za ta yi raddi In ce ashhadu billahi alladhi la ilaha illa huwa ra'aituha tazni kamar na ganta tana zina sai ita ma ta zo in za ta yi raddi ce ashhadu billahi alladhi la ilaha illa illa illahu ma ra'ani azni in har haka za ta yi sai haka so hudu a na biyar su ce la'antan Allah ya tabbata a gare shi idan ƙarya yake mata ka gani ba abin ba shi ne ma'anar li'ani din ai aimanun ne mu'akkadatun ko kuma shahadatun mu'akkadatun bi aimanin min janibaini maqarunatun bil la'ani shine ma'anan sha'a wannan din wato rintsuwoyi ne shaida ne da ake karfafawa da rintsuwa wanda ake hada su da la'anta daga bangarori guda biyu la'anta ko fushi ita kuma in ta zo ta yi wannan guda hudu a na ƙarshen su ce wallahi tallahi fushin Allah ya tabbata a kanta in gaskiya yake faɗi ko kuma in ya zarge ta da shi gaskiya ne kenan da sun rantse sai a riba su aure gaba daya wannan shine ma'anar li'ani shine ma'anar babi wannan abinda yake yasa aka shar'anta shi li'ani din abubuwa guda uku ne manya-manya da malamai suke kawa na farko don a kubutar da wato mutunci na su ma'aurata guda biyu ne da kuma a kiyaye karamcinsu don idan har ice ta yi zina to ko dai ɗayan biyu ko shi a masa bulala tamanin ko kuma ita a jefe ta ko to idan har ya zo ya yi rintsuwan tun da matan shi ne to abinda za a yi kawai ina shaidu babu shaidu to zo ka rintse don ka kubutar da kanka daga wannan bulala to ya yi wannan rintsuwan shi na ya kubutar da kansa daga bulala ita kuma don ta kubutar da kanta daga haddi cewa ta yi ginan sosai ta zo ita ma ta kare kanta sai ta zo ta yi wannan rantsuwa to kaga shi kenan wannan na shi ne na farko kenan na biyu kuma a ƙarfafa wato su kore ɗa ga wannan mijin don in yayi wannan rantsuwa ko ta yi ciki wannan dan ba na shi ba sai dai naka ne ita daga zai zama babu gado tsakanin su ba a tabbatar da a kare mutuncin su biyu sannan a kore wato haddi na ƙazafi ko kuma na zina ƙazafi daga bangaren miji na zina kuma daga bangaren mata sa'annan kuma a kore ɗan daga bangaren shi miji don ita ba da za ta kore dan to in mutum in aka yi wannan shine abin da zai biyo bai ta ya kira shi li'ani kenan wato la'anta to kaga abun ba sauki akan wannan shine malama abin da suke bayani akai kenan hadisi mai tsawo akan mas'ala daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma ce anna fulan ibn fulan wani mutum dan wani mutum kaga sahabbai suna da wannan tsari idan abu na sharri ne ba sa kiran suna ya san mai wanda ya wannan abun amma su wani dan wani bai kira sunansa ba saboda ya boye shi saboda abu ne wanda yake ba sauki da shi yasa abdullahi bin umar bai kira sunan mutumin ba Ke kala ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na faɗi ya rasulallah ya manzon Allah a ra'aita law da ahaduna imra'atahu ala fahishatin kai yasna abu bai faru da shi ba fa ya zo kawai yana iftirazi wato idan abu kaza ya faru fa kaga irin wannan shi yasa malamai suke hana kai tambaya abinda abinda bai faru ba kada ka yi tunanin abu kai tambaya a kansa gabari sai ya faru shi yasa abdullahi bin umar yana daga cikin tsarinsa in ka tambaye shi akan abu zai ce ya faru ne ce masa a sai ce ta gabari sai ya faru sai ka yi tambaya man kana kirkiro abu to Allah zai iya jarraban ka akan wannan wannan mutum kirkiro waye kawai yake tambayan annabi ba ni labari in mutum ya samu matansa tana alfahasha idan yayi magana yayi magana akan babban al'amari ya yi shiru ma ya shiru akan babban al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam fasaka ta sai ya yi shiru abin ya faɗa kenan in takallama takallama bi amrin azim yayi magana yayi magana akan babban abu wa in sakata sakata ala mithli dhalik yayi shiru ma yayi shiru akan babban al'amari to ya zai yi fasakata sakata annabi sallallahu alaihi wasallama annabi bai sai shiru tunda bai faɗa masa abu ya faru yana ce ka ba labari in kaza ya faru falam yujibhu annabi bai amsa masa ba falamma kana ba'da zalika atahu shikenan sai Allah ya jarrabe shi da wannan abun din da ya zo yake tunani ya faru tunda ya zo yana neman tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abu bai faru ba sai Allah ya jarrabe shi da shi sai ya zo a baya daga baya qala sai ce innal ladhi sa'altuka anhu qad ibtilitu bihi shi da kansa ya rasulullah abinda na tambaye ka din nan Allah ya jarrabe ni da shi ka gani to yanzu kaga zai yi magana akan babban al'amari iya jiru kuma zai jiru akan babban al'amari da bai yi tambaya ba Allah zai rufa masa asiri to shi yasa lau lau lau din malamai da yawa suna ko suna toshe wannan kofar kada ka yadda mutum ya kirkiro wani abu da bai faru ba zai tambaya akan Allah zai ya jarabansa da wannan abu to shi ne sai yake faɗi ya zo fa'anzalallahu azza a lokacin ma ayoyin nan ba su sauka ba a kansa ne suka sauka aya na na yarmuna jamu. wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamin al-qadim lamin sai ayan nan ta sauka kansa annabi bai san amsa ba da kaga bai taɓa faruwa ba ba hukunci yanzu da ya tambaya aka jarrabe shi ya aka saukar da aya wannan shine fanazalat haula'i al-ayati fi surati nur walladhina yarmuna azwajahum fatalahunna alayhi annabi sai karanta masa wayannan ayoyi wa wa'adahu yayi masa wa'azi wa zakkarahu ya tunatar da shi da Allah madauki sarki ka tuna fa kada ka yadda kai mata gazafi fa kada ka mata gari yayi masa wa'azi sosai ka san cewa azaban duniya ya fi sauki akan na الآخرة وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة النبي هذا يا مسا كي غارك كنيتا الدنيا دك كنيتا الآخرة كذا كي كيدك ما تقريا قرياني فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها شو والله تالله نارين الله يا منزو من ما تقريا بيا فارودي summa mada'aha annabi sai sake kiranta ita ma wa wa'azaha ita ma yi mata wa'azi wa akhbaraha ba ta labari anna azabar duniya ahwanu min azabil akhirah ce azaban duniya fa ta fi sauki akan azaban lahira saboda da duniya mai gucewa ne ko dai yayi ma mutum har zuwa karshe kai ya mutu shikenan ya huta da wannan azaban ko kuma azaban bai mutu ba zuwa akwai tana da iyaka lokacin da za ta ƙare ko iya matukan ya ce ya mutu da ya mutu shi ya mutu da wata azabar duniya ta lahira kuma fa sun ya mutu fiha يموت فيها ولا يحيا إتكم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا azaba duk lokacin da fatun suka gasu suka nuna sai sake sabon fata don su dandani azaba daga wannan malaman suke cewa fata shine ke zafi duka ya tsaya a fata ne a jikin mutum da wuce fata zafi ya gare kenan shi yasa Allah ma ya faɗa a Qur'ani in fatan ta gasu ta gasu ta narke sai ya sake wata sabon fata don su ɗanɗana azaba haka na lahira amma na duniya da ayi ta kai matuƙa ya mutu shi kenan ko in ba ta kai ta kai za a kai ta daga ƙarshe dai to sai annabi ke tuna mata haka faƙalat ita ma sai ce la wallazi ba'athaka bil haqqi innahu lakazibun na rinzin da allah da ya aiko ka da gaskiya gari yake ke yi to shi kenan yanzu kowannensu ya kama matsaya ke ce wallahi ta yi ita ma ta ce wallahi ba ba mai za a yi a riba su yanzu shi ne sai a yi wannan rayuwa fa ba da abin rajuli sai annabi ce to kai zo fa shahida arba'ata shahadatin billahi yayi wannan shaidan so so hudu ashhadu billahi allazi la ilaha kaman haka cewa yana ya shaida da Allah da babu abata da gaskiya zai shi wallahi ta yi zina haka yayi so hudu na ƙarshe ce la'anta Allah ya tabbata a gare shi idan ƙarya yi mata idan ba da gaskiya yake ba wal ta anna la'nata Allah alaihi in kana min al wancan zai yi so hudu ne akan cewa da gaske yake na biyar din zai ci kuma Allah ya lance shi in ƙarya yake mata to da ya gama sun masanna bil mar'ati sai ka kira ta ita ma kaga yanzu shi da yayi wannan rantsuwa? ba maganan haddi a kansa na kasafi ya kubuta sa'annan kuma ɗan nan in aka samu ɗan ba nashi ba ne an raba su kenan tun daga wannan rantsuwan da yi ya rage nata ko ta kubutar da kanta ko kuma ta ƙi haddi ya biyo kanta arba a بالمرأة فشهدت billa, ita ma tayi wannan rantsuwan الرزوان huɗu da shaida ga Allah madaukakin sarki cewa ƙarya yake mata ce wallahi ƙarya yake mata so biyar ai so hudu a na biyar ce idan har da gaske yake yi abin da yake da awa mata to wucin Allah ya tabbata a kanta kaga wannan ya fi tsanani shi yasa ake maganan hushin Allah akan mace saboda ita ne sahibul kabira babba don ita kaga in shi ya kore ba yadda za a yi ta kore ko inda ce ce ba ɗansa ba ne to ita ɗanta ne ta ina ta samo shi shi yasa zina a mace ya fi hatsari saboda ita ko dai shiki ya bayyana in ciki ya bayyana shi kenan ita ba a bukatan shaidu a wannan lokacin shi yasa kama mace da zina ba wahala shi ya sa gan ka ji shi kullum zubar da ciki ake yi ko na mata daban-daban daban kaga su nasu shi yasa ya fi hatsari sosai sosai to shi yasa kucin Allah kuma da ga su ne kuma masu jagoranci akan wannan shi yasa a wajen aya a su farkon sura din da aka zo magana sai aka fara da ita saboda ita ce in bata ba da kanta ba yadda za a yi na wani wani a abin nan shi yasa wa zaniyatu la yankihuha illa zani malamai suka ce nan ba maganan aure na auratayya ba a'a shi ita mazinaciyan ba wanda zai yi a imika a nan zina ba wanda zai yi zina da ita sai mazinaci ce ma to ka ita ma mazinaciya ce shi yasa ko mushriki wanda bai san zina ba haramun bane a wurin su shi halal ne tunda ba yadda za a yi mushriki a aure musulma ko ko da mazina ce ya ce ba yadda ba to shi yasa a nan ayan malamai sun ce ba ana nufin wazzaniya tuni ka aure na kullawa ba zinan hake magana ba wanda zai yi da mazina ce ya zinan sai wanda yake dama mazina shi ne ko mushriki wanda zina shi ba haramun bane a wurinsa inda shi komai halal ne mushriki ne to shi kin biyu ne to sai ya zama da su ake farawa ita ma sai ta yi wannan da suka yi wannan ta la'anci aitan kira makanta hucin Allah idan gaskiya yake faɗi sun na huma sai annabi ya raba tsakanin su sun maƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masu, Allahu ya alamu anna ahada kuma kazibun Allah ya riga ya sani ɗayan kuma garesi ne amma me yasa ba za a yi masa abin da ya dace da shi ba saboda wannan rantsuwan da suka yanzu sun kare kansa akwai wani mutum hadisi na zuwa gaba ana kiransa sharik bin sahama wani ya zarge shi cewa cikin nan na matansa ba nasa ba ne na wancan mutumin din ne suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya zo da matan ce to su zo su rantsuwa tun da shi wancan yanzu ai ba shaidu da za a tabbatar masa mata da miji ne kawai su za su renzuwa suka yi renzuwa sai annabi ce to a kalli dan in fito da wannan sifa iri kaza iri kaza dan mijin ne ƙarya yake mata in ya fito sifansa kaza kaza dan wancan ne da aka zarge ta mai ruwayan hadisi ce kash sai dan ya fito irin abin da ba a so dan wancan din ne eh, abin nan ce to da annabi aka gaya masa haka sai ce kawai abinda yasa ba zai mata haddi ba saboda wannan rantsuwan da ta yi sai to ka kare kanta daga haddi ko daga baya an gano abun haka ne tunda tayi wannan rantsuwa to ta kare kanta daga wannan haddi ine a nan sai annabi ya raba su sun maƙala Allahu ya alamu an na ahadakum annabi yana dama da ya roƙi Allah ya nuna masa makareci ko amma kuma zahiri yake amfani da shi wannan ya zo ya rantsuwa akan wannan ya zo ya rantsuwa to yanzu ku rabu mu ba ruwanmu da cewa wani kai ne magarci ko na ko kuma sai mun gano shi yasa in aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu aka zo da hukunci kamar wasu mutane suna kusuma akan wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam shi idan ɗayan ku ya fi ɗaya iya magana fa ya yi lam da magana da waye da waye har ya sa na ɗauki haƙƙi wani na bashi to kada ya ɗauka wai bashin da na haƙƙi wani ya halatta masa wannan ya sani fa garwacin wuta yake karba ko ya maida ko kuma ya karbi kansa magarwa shi wuta abinda annabi kaga wannan annabi ya nuna bai san gaibi ba shi kuma yana amfani da zahiri in aka zo aka ce wannan ce wallahi yayi mun kaza yayi mun kaza wannan ce a'a ya girin jaji da magana sai ne ce to kai ne mai gaskiya alali ba shi bane sannan sallallahu alaihi wasallam ce to ya sani in ya karba karban da nayi na bashi to ba yana nuna cewa na halatta masa To haka abubuwan da ke faruwa a kotuna in mutum ya kirawo shaidu na gariya su yi shaida to kada dauka alkali da ya bashi ya halatta mai wannan abun ya ci kenan a'a a wuta ne ake yake tara ma kansa bai sani ba kamar yadda annabi ya faɗa kuma shine abin da ake nufi rufin asiri din annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya roƙon Allah ka nuna mu mai gaskiya a cikin wa'annan mutane amma sai ya su a haka din su tafi tunda kowane yi jara'a ya nuna ci kawai da gaske ke sai aka bar su a haka dai to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba tsakanin su ya faɗa musu wannan fa hal minkuma ta'ibun sai annabi ke tambayar su akwai wanda zai tuba cikin ku ya dawo ya kare ta kansa ya tuba salatan so uku annabi ce wallahi Allah ya san da yanku makarici ne ko dai dan nan Na shi kaman ƙarya yake yi shi ba ta yi ba ko kuma ita ƙarya take yi ta yi don ɗaya cikin biyu ne sai annabi na tambaya akwai mai tuba so uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa to la sabila laka alaiha ba kai babu ita sai yake faɗi da yake ci kala ya rasulallah mali dukiyar da na kaje na aure ta fa in ji shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ma ma la ma la laka la laka baka da wani dukiya bi mana ba abin da za ta iya maida maka in kunta sadakta alaiha idan har da gaske ne kake yi fa huwa bima bima stahalalta min farjiha saboda ai ka take ta kai ba wannan halaccin da aka maka ai ta ci kudin ta idan har da gaske kake yi ta yi wa in kunta kazabta alaiya idan kuma ƙarya ka mata fa huwa abdulaka minha wannan dukiyar ya fi nesa ma gare ka kenan sai aka riba su shine malamai suka ce aka riba su ba magana aure har abada tsakanin su koda su bi su karge a duniya in aka yi li'ani ba maganan aure kaga wannan hadisi daga cikin abin da hadisi ke nuna mana idan har mutum zai tambaya to ya tambayi abin da ya faru kada ya tambayi abin da bai faru ba in yana tambaya in abu kaza fa to za a iya jarabansa da wannan kaza din sannan yana nuna mana yanayin sabbai yadda suke duk wani mummunan abu ya faru da wani ba sa su nuna mutumin sai su ɓoye shi sai su faɗi wani mutum shi yasa su kansu idan abu ya faru da shi wanda yake akwai dan kunya ko kuma akwai in ka faɗi kanka akwai nuna kai wani ne to sai su ce wani mutum abu kaza ya faru da shi maimakon su ne suke ba da labari da kansu ce wani mutum ya zo wajen annabi ya tambayi annabi kaza da kaza annabi ba da labari kila shi din ne bai so ya faɗi sunansa ko kuma wani abun da yake akwai dan kunya shi kuma sai ya saka mai mai abun ko kuma irin wannan abun babban al'amari sai saka sunansa kaga Abdullahi bin Umar yace wani dan wani ya kaga ya nuna maka ya san waye ne har da sunan babanki ya sani amma sai ya boye sunan bai faɗe mana sunan shi ba wannan take ciki na safai sannan kuma yana nuna li'ani din namiji shine zai fara rantsuwa kafin mace in yayi rantsuwa shi ya gama na shi kenan in ta zo ta ta kanta kaga ta ƙi rantsuwan to kaga shi kenan sai a mata wannan haddi sannan kuma za a yi musu wa'azi kafin su yi wannan li'anidin kowa a tunatar da shi da Allah madaukakin sarki da azaban Allah kafin su zo su yi sannan in suka yi kuma suka rabu kenan ba magana a maida masa dukiya ko wani abu wannan shine abin da hadisi ke koyarwa a takaice kenan